muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 16,25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai kana ana iya kama mu alfa rediyo da ke kumasi a kasar ghana za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma shirinmu don kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro Assalamu alaikum barkanku da yammacin wannan rana ta Laraba 27 ga watan Nuwambar shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da abokiyar aiki na Madina Ɗahiru mai shanu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shirye a wannan safiyar tamu. Amma kamar mu tsandima bari Madina ta fara mana da kanin labarai. Wani rahoto ya bayyana cewa shugaban kasar Amurka Donald Trump ya saki kusan dala miliyan 400 na tallafin kayan soji ne bayan da ya gano cewa batun ya fito bainar jama'a. Adadin waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar wata girgizar ƙasa da ta afkawa ƙasar Albania ya haura zuwa 25. A Bangladesh kuwa wata kotu ta yanke wa masu masu wato ta yanke wa wasu mambobin wata kungiyar masu tsatsauran ra'ayin Islama su bakwai hukuncin ɗaurin rai da rai. To kanin labaran kenan za ku ji cikakkun labarai. Kana kuma idan muka shiga cikin shirin za ku ji rahotanni da muke da tafe da su. Wai ana iya cewa gudun talauci bayan kammala wa'adin gwamnoni ko shugabanni ke sa su yin dokar biyan su wa'insu maƙudan kuɗaɗe har bayan ransu? na diba na gani ba sha'awa ta bane ko ba na ba mulki in karbi wani abu daga hannun gwamnati. To za ku ji cikakken wannan rahoto. Har yau dai ana iya cewa cin zarafin mata yana ƙara ta'azzara a faɗin duniya ko me ke kawo hakan saboda malami mai ba da tarbiyya malamin jami'a yana nuna ma ɗaliba ta cewa ta yi ƙoƙari ta same shi don ta ci gaban karatunta in ba haka ba zai iya kara ta jarabawa To duk muna tafe da cikakkun waɗannan rahotanni wanda muke kuma tafe da labaran duniya daga bisani za mu kawo muku shirinmu na himma ba ta rago amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar take wuni a yau. adadin waɗanda suka rasa rayukansu yayin wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta afkawa ƙasar albania a jiya talata ya haura zuwa 25 Wannan ce girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ƙasar ta taɓa fuskanta cikin shekaru talatin. Masu aikin ceto dai na can na ci gaba da ƙoƙarin nemowa da kuma kufutar da mutane a yayin da mazauna yankin da dama da suka tsira suka samu mafaka a sansanonin da aka kafa musu. a cikin waɗanda suka rasa rayukansu dai akwai yara da dama da kuma mutum sha uku daga birnin dures da bakwai daga lardin tumain da kuma mutum ɗaya daga lardin kurbin sannan gine-gine da dama sun ruguje a biranen na dures da tumain. Firaministan ƙasar Edi Rama ya ce ya ayyana yau Laraba a matsayin ranar zaman makoki a duk faɗin ƙasar. Haka kuma ya ce a yau za a fara nemo wa waɗanda suka kwana a filin Allah wuraren da za su iya zama. Wata kotu ta musamman da ke ladabtar da masu aikata laifukan ta'addanci a ƙasar Bangladesh ta yanke wa wasu mambobin wata ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin Islama su bakwai hukuncin rai da rai. Bayan da suka kai hari a wani gidan cin abinci a Dhaka wanda ya yi sanadiyar asarar rayukan mutum 22. Yawancin mutanen da suka rasa rayukansu dai 'yan kasashen waje ne. Bayan yankewa mambobin ƙungiyar wato bayan yankewa mambobin kungiyar wannan hukuncin masu shigar da kara sun shaida wa manema labarai cewa an yi bincike kuma an gano cewa su suka aikata laifin sai dai kotun ta wanke mutum na takwas da aka yi zargin cewa shi ma yana da hannu a shirya harin A ranar 1 ga watan Yuli ne mayakan na kungiyar jama'atul mujahideen suka afkawa wani gidan cin abinci a birnin na Dhaka suka kuma kama masu aiki a wurin daga baya suka kashe su. Wani rahoton da jaridar New York Times ta fitar ya bayyana cewa shugaban kasar amurka donald trump ya sake kusan dala miliyan 400 na tallafin kayan soji ne bayan da ya sami labarin korafin da wani mai wato wani mai kwarmata bayanan sirri ya yi kan dangantakarsa da kasar ukraine Rahoton ya bayyana mutum biyu da suka san da lamarin tare da cewa lauyoyin fadar shugaban kasar ne suka sanar da Mr. Trump game da korafin a ƙarshen watan Agustan da ya gabata. A yayin da suka yi nazarin ko ya kamata su aika wa majalisar ƙasar da lamarin. Abin da wato abin da ya haifar da yiwuwar binciken tsiga shugaba Trump kenan. wanda ake yi a yanzu a bainar jama'a ƙarƙashin jagorancin wasu kwamitocin majalisar wakilan ƙasar mai rinjayen 'yan democrats Mr. Trump dai ya sha musanta zargin da ake masa na cewa ya aikata ba daidai ba a yunkurin da ya yi na neman taimakon wata ƙasar waje domin amfanin kansa. To jama'a kada ku sha'afafa kuna shan labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya karbi bakuncin shugabannin kungiyar Taliban inda suka tattauna kan yadda za a samar da maslaha game da yakin Afghanistan. A wannan zama da aka yi, tawagar kungiyar ta Taliban ta samu jagorancin kakakinta Mullah Abdulgani Barada da mataimakin shugaban da ke kula da fannin siyasa da kuma shugaban kungiyar a ofishinta da ke Qatar. Wannan dai shine karo na biyu da jami'an kungiyar ta Taliban suka yi tattaki zuwa Tehran, babban birnin Iran, tun bayan rugujewar matsayar da aka cimma da Amurka a watan Satumba. Haka zalika zaman ya wakana ne mako guda bayan da hukumar tattara bayanan sirri ta Amurka ta yi zargin cewa Iran na ci gaba da tallafawa kungiyar da kayayyakin soji. abinda wasu ke ganin yunkuri ne na sukar tasirin da amurka ke da shi a afghanistan a ƙarshe kuma wasu kamfanonin dillancin labarai na yammacin duniya da ke watsa labarai da harshen persia sun caccake ƙasar iran bisa yi wa 'yan jaridanta da ke ƙasashen turai da kuma amurka barazana ta kuma zargi iran da yi wa har ma da 'yan uwan 'yan jaridan da ke zaune a iran barazana a cikin wata sanarwar da aka aika wa sashen Persian na muryar Amurka. Wani mai magana da yawun BBC ya shaida cewa akwai karuwar barazana kan ma'aikatan sashen wato kan ma'aikatan sashen Persian na BBC da kuma 'yan uwansu. tunda suka fara watsa labarai kan zanga-zangar kin jinin gwamnati da suka mamaye Iran a ranar 15 ga watan Nuwamba. a cikin 'yan kwanaki kaɗan ne dai gwamnatin ƙasar ta yi ƙoƙarin hana zanga-zangar wadda aka fara sakamakon hauhawar farashin man fetur a yayin da ƙasar ke fama da koma bayan tattalin arziki Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta bayyana cewa jami'an tsaro a Iran sun kashe akalla masu zanga-zangar 143 a yayin da lamarin ya auku. a gaida Madina Ɗahiru mai shanu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To daga labaran na duniya bari mu shiga taskar rahotannin namu. Abin tambaya a nan shine wai gudun talauci ne ke sa gwamnoni ko shugabannin ƙasa yin doka wadda za ta sa a dinga biyan su zunzurutun makudan kudade ko bayan sun kammala wa'adinsu? A 'yan kwanakin nan ne dai tsohon gwamnan jihar Zamfara, Abdulaziz Yari ya rubuta wa gwamna mai ci wasiƙa da cewar ba a biyan sa haƙoƙinsa. na kuma samu zantawa da gwamna mai ci na yanzu wanda ya mun bayani a kan dalilan da ya sa ya rattaba hannu a kan wata doka da ta hana a dinga bama tsofaffin gwamnoni wani abin masaruhi bayan sun kammala aikinsu. kamar da ka sani jihar zamfara jiha ce wadda tana fama da kalubale na ababe da dama don haka ko da na hau mulki na yi alkawali cewa zan tabbatar da adalci da gaskiya a wannan jiha din so na diba na gani ba sha'awa ta bane ko ba na ba mulki in karbi wani abu daga hannun gwamnati domin duk wani rufin asiri da Allah kiwa ba ya man ba zan koma baya ba ina neman abun da ya kamata a ba talakawa ko a ba ma'aikatan gwamnati da suka rasa aikinsu in ce kuma ni sai an bani ni ina ganin ban wa na adalci ba idan na yi jihar zamfara haka to a bashi tsohon gwamna ya rubuto man takarda na gada cewa wannan bai dace ba a ce har irin wanda ya gwamna shekara takwas ya dawo kuma kudin da ya kamata a wa al'ummar kasa aiki a taimaki bayan Allah a taimaki ɗalibai da sabarin da ba su da aikin kuma a kwashe a ba gwamna na gabe dace ba libbiɗi majalisa su yi wannan kuduri domin wannan shine ci gaba na jiha kuma idan ana samun shugabanni muna yin haka to za a tabbatar da gaskiya a ƙasar Najeriya kuma najeriya za ta zauna lafiya saboda ba maganar cuta ko yaudara ko kuma cin hakkin talaka To baka ganin wannan al'umma da dama za su gan shi kamar wani bita da kulli ne tunda ai an saba yi a can shekarun baya ko gwamna wanda ya gama kamun shi wannan uh, tsohon gwamna da ya rubuto maka wasiƙa shi ma ana biyan shi jama'a za su ga cewar wannan kayi ne da kila da wata manufa. ai ba maganar manufa duk wanda ya san matolla ya san matolla na da rai asirin Allah ni ba na da bukata kudin to tunda ko ba na da bukata ai ba dole ba ne don haka gara kawai in yi in san da cewa na cire wannan hakki ta rage ga duk wanda zai kallo na da wata manufa ya ni na san don Allah ni kuma ba ni da bukata kudin. ko kuma ana ganin ana ganin akwai takun tsaka tsakaninka da shi tsohon gwamna Eh, takon saka na me ya yi gwamna shekara takwas ya tafi don haka yanzu ba shi ne gwamna ba ni allah ya ɗoka ya ba ragama wannan ah, mulki na wannan jiha don haka ba wata takin saƙa zan yi ko da ya shiga siyasa ya isko ni gidan siyasa na riga shiga siyasa na riga shi wannan gwamnati don haka ba wani magana takin to na zan yi tun yanzu ba gwamna ba ne. to akwai ah, wani bidiyo da ke yawo wanda yake nuna cewar ka ce duk randa ya kasance ya sake shigowa jihar zamfara aka yi tashin tashina za ka ainihin tafi da kanka don kama shi domin kai shi gidan ah, kurkuku me yasa kai wannan kalamai eh saboda kamar da ka sani ko da na karbi wannan mulki na wannan jiha tana cikin tashi tashi hankali duk safiya ana kashe al'umma mutum ɗari mutum ɗari biyu akwai lokacin da aka kashe wajen mutum ɗari uku da hamsin a wata karamar hukumar mulki ta tsafi cikin wani kawai don haka da ni zo Allah taimake mu da jami'an tsaron da muke da su suna kokari Allah taimake mu muka samu sauki da kuma shawo kan waɗanda ke da tashi tashi hankalin nan aka zauna da su lafiya nisa kwamiti ya yi bincike kwamitin nan da ya yi bincike mun ba da aihuwar takarda akwai da yawan su lokacin da aka gayyace shi ma ya huskanci wannan kwamiti ya ki ya tafi kuma ya hana duk wanda ya aiki da shi ya huskanci wannan kwamiti amma duk wani tsohon gwamna tun daga yarima mamuda da mataimakin shi kanshi abdulaziz ya ji ya fuskanci wannan kwamiti kuma ya bada tashi gudunmawa amma shi tsohon gwamna ya ki zuwa ya ki barin yaran shi da ake tumuwa su tahi a wannan su fuskanci wannan kwamiti don haka wannan shi ya nuna cewa akwai rina a kaba sannan kuma shi ya nuna cewa duk abubuwan da ake ba su damu ba so kaga bai yiwuwa yanzu mun samu kwanciyar hankali kuma su taho cikin jiha suna ta da hankali duk lokacin da ya shigo jihar zamfara za a ga cewa kafin ya shigo lafiyar mulau kowa yana da labari ko ku yan jarida kuna labari jihar zamfara ta zauna lafiya amma duk ya shigo ya fita sai ka samu wata fitina don mi To Alhaji Bello Muhammad Matawalle gwamnan jihar Zamfara kenan. Daga jihar ta Zamfara sai birnin tarayya Abuja inda abokin aikinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya haɗa mana rahoto akan muhimmancin mutunta mata wanda yanzu haka cin zarafinsu ya zama ruwan dare a ko'ina a faɗin duniya. Nasiru gare ka. Hukumar hana fatocin mata da yara ta Najeriya NAPTIP ta kaddamar da wani kundi da za a rika rajistar waɗanda aka samu da aikata fyaɗe da sauran lamuran fasikanci. Rajistar dai za ta zama muhallin da za a rika jera sunayen waɗanda aka samu da wannan mummunan laifin. Don ko dai ba yi musu hukunci mai tsanani karkashin dokokin Najeriya ba ya zama kowa zai san su don yin taka tsantsan da su. A bayanin shugabar hukumar ta NAPTIP Julie Oka Dolly. that we all as individuals can take to end all forms of abuse, and this includes challenging demeaning and degrading references to women, a matsayin mu na ɗaiɗaiku akwai matakan da za mu ɗauka wajen yaƙi da cin zarafin da suka hada da daina ɗora laifi ka cokan kan mata daina ɗora laifi kan waɗanda aka ci zarafinsu koyawa yara maza kare mazantakar su ta hanyar mutunta mata da kuma in mun ga cin zarafin mu sanarwa 'yan sanda ko jami'an yaƙi da wannan fasikancin. call the police or contact the sexual and gender based violence response in your state. in ji babban mai shigar da ƙara na najeriya dayo a fata a wajen kaddamar da rajistar da ya je a madadin mataimakin shugaban najeriya yemi oshibajo aisha Zakari Yasmin da ke sharhi kan lamuran mata da yara ta yi marhabin da rajistar da bukatar tsayin daka kan muradin. To zai zama na mun ɗinke gari kenan an je ta bangaren gargajiya an bawa masu unguwanni an bawa shugabannin kotu sannan an bawa 'yan sanda. In mutum mai tunanin yi ne to ba zai tunani ba saboda yana tunanin ba zai tsira ba. Na wani lokacin abin da yake kawo mutum ya laifi shine tunanin in yayi zai tsira. ai mutum in ya samu kansa a wannan rijistar to fa tashi ta kare saboda ko ya tashi zai fita kasar waje ne akwai boda ta ruwa boda ta hanya da kuma boda ta jirgin sama wannan rijista za ta zama na tana ko ina to ko zai fita kasar waje ne to fa da wannan abin a ikansa kuma yanzu yadda abu komai yake a yanar gizo to ko ina je a duniya ma ba zai gudu ba suna haka a najeriya ba shi da mafita a ƙasar waje ba shi da mafita suna haka kaga in mutum bai bari dan allah ba zai bari dan dole shi ma matashi a arewacin najeriya anas dan nayaba ya ce al'adun jama'a kan samar da garkuwa ga masu aikata fyaɗe da sauran lamuran fasikanci saboda malami ne ba da tarbiyya malamin jami'a yana nuna ma ɗaliba ta cewa ta yi ƙoƙari ta same shi don ta ci gaban karatunta in ba haka ba zai iya kada ta jarabawa ko an tafi kotun ba komai ayi kwana biyu a samu abu a ba jami'an tsaro ko alkali mai shari'a zai kwaci shari'a mutunan da aka samu da yaɗe a yi mishi doka ko ta a ce a sarkahe shi ko ta a yi mishi hukuncin kisa. Yin fyaɗe dai ya zama ruwan dare a Najeriya da hakan ya sa kiran kawo dokoki masu tsanani don hukuncin gani gawa ne. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. da sarkin yaƙi Nasiru Adamu el yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum mu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. To jama'a salamu alaikum mu da sake saduwa a cikin shirin himma ba ta garago na ni Abdulaziz Adili Toro ke haɗawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan maka muna tare da bakuwar bambar bakuwar tamu ta gabatar da kanta. Suna na Briska Das, Briska Das ni daga Fashi Katsina State nake. O da yake ina nan rabi da rabi, baba na dan Fashi ne uwata kuma ta fito daga Bauchi, Bauchi kuma a Das. Aure kuma ya kai ni Das. To, Briska eh, yanzu a takaice za mu tambaki shekarar ki nawa a nan Amurka? To, zan ce shekara ta nawa a Amerika wannan karan dai shekara ta ɗaya kenan amma tun daga shekara 1983 na fara zuwa Amerika lokacin da mai gida Allah ya bashi zarafin zuwa Amerika ya zo ya yi karatu a Columbus, Ohio. Mun fara zuwa a na fara zuwa Amerika tun 1983 a zo da ɗan yaro na farko lokaci yana da shekara ɗaya da wata tara muka zo columbus ohio aka haifi na biyu a wurin to bayan zaman mu mai gida ya gama makaranta a zauna sai kuma allah ya ma mahaifin shi rasuwa da ya zama dole da yake shine kaɗai namiji a cikin gidansu ya ga dole shi ya koma gida shine muka koma gida ya zo karatu akan matsayin malami karanta education amma da ya koma ya gama bautar ƙasarsa sai ya bar layin malinta kuma ya shiga aikin immigration wanda ta dalilin haka manyan yawo garuruwa da yawa a cikin ƙasar najeriya mm, to a takaice dai dalilin karatu shine yasa kuka zo na amurka dalilin karatu shi ya fara kawo mu ƙasar amerika to zuwa yanzu uh, malama das kun samu kun kun yi wani karatu a nan amurka ko wani nasarori uh, kuka samu ko zance ko aka sai haka eto eh ba zan ce na yi waɗansu makaranta makaranta ni da kaina na uh, makaranta ba sai dai irin kwasa-kwasai da za ka yi nan ka yi can amma ka cika jami'a ko wani abu ba ka yi ba saboda ka san matsalar karin nan ga yara dole ka zauna ka lura da yara kuma mai gida na makaranta dole ni in zauna in lura da gida shi ya ci gaba da makaranta to haka muka saboda ba a haɗa taura biyu a baki hakanan ne ya kuka ga rayuwa a nan amurka rayuwa amerika farko da na fara zuwa amerika nan 1983 da na ce sai na ce ana ce amerika amerika da na zo sai na kai amerika ma ba yadda nake tsammani take ba take abin ya bani mamaki mutane suka yi ta wani damuwa kamar amerika nan wani wata aljanna ce daban da mutane suke mutuwa a kai amma ni bai mun da yake bai mun irin haka a ce kai wani abu ne da ya zama in ba shi ba ba rai ba kamar wani abin a zo a gani ko yawwa bai mun kama haka ba sai dai kawai dai akwai bambance-bambance eh, gaskiyan kenan ta dalilin kamar wajen asibiti wajen wuta ruwa karatu kuma karatu eh, lafiyar jiki duka gaskiyan akwai bambanci amma a yanayin su gine-gine da kuma tarbiyya sai na ga kaman musamman tarbiyya kamar mu muna da da'a sosai sosai fiye da yadda take a nan. Ce wacce shawara za ku ba wani matashi ko wata wadda take so ta bar yankin nata kasuwanci iyalai ko wani abdon zuwa na Amurka wani shawara za ku ba irin wannan mutane wanda suke bukata zuwa kasashen turai kama musamman ma in ce ana Amurka. Eh to idan karatu ya kawo mutum kana so ka kara hikima yana da kyau ka zo amma a shawarar da zan baya shine idan ka zo mutum ya yi Allah ya kawo shi nan din kada ya manta muka ce kowa ya bar gida gida ya bar shi al'adamu tarbiyyarmu mu kada mu manta da shi domin um, babban abin da yake faruwa da mutanenmu shine idan an zo nan sai a ɗauki al'adar nan gaba ɗaya a watsar da gida aka gaba haushe hausa ma ba a yi ma a gidansu. aka ga bayarabe yarbanci ma ba a yi a gidansu yaransu ba su san komi ba dan sun yanda suka zo sun zo ba za su taɓa koma a gida ba yaran su ba su san gida ba ba su san dangin gida ba ba su san al'adun gida ba to wannan babban babban asara ce sosai idan ka zo Allah ya kawo ka har ka kafa iyali ka tabbata cewa in ma baka kai yaranka kowace shekara gida ba ka tabbata bayan shekara biyu ka kai yaranka gida su san gida su san al'adun gida su san abincin gida nan komai daɗin amerika gida ya fi kowa ya bar gida fa gida zai bashi al'adarmu da tarbiyyarmu daban take ya kamata kada mu manta da wannan kwarai da gaske. To, mun gode kwarai Briska Das El Aslin kasar Najeriya da ke nan jihar Maryland da ke kasar Amurka. Mun gode da ba mu damar tattauna tare da ke a cikin shirin namu na himma ba ta da gona ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC. Da da busa shi ta da Abdulaziz Adali Toro da wannan shiri nashi. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Inda agogon ke cewa yanzu karfe goma da minti ashirin da hudu na sanyin safiya. Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. A yau sakonmu na farko ya fito daga Usman Shitu ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau na shigo filin ne domin in jinjina wa gwamnatin jihar Zamfara. Karkashin jagorancin gwamna mai daraja Honorable Bello Muhammad Mutawalla Maradun da Majalisar Dokokin Jihar Zamfara akan matakin da suka ɗauka na soke dokar biyan tsofaffin gwamnoni fensho. Hakika wannan mataki ya yi daidai kuma hakan wani abu ne abin ayaba. a don haka tsohon gwamna abdulaziz yare abubakar sai ka fara ɗanɗana irin halin da kake jefa 'yan fansho a jihar zamfara a ciki Saƙonmu na gaba ya fito ne daga gwani manajan bulo da masak da ke jihar Bannan Najeriya. Ya ce salam voa Hausa. Tabbas jamhuriyar Nijar ta kawo babbar ci gaba ga al'ummar ƙasarta game da matakin sauya taken ƙasar daidai da al'adunta. Allah ya sa a ɗore amin. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashua. Sun ce fatan alheri ga VOA Hausa. Rashin mutunta yarjejeniyar dokar ƙasa da ƙasa da ƙasashen Benin da Nijar suka yi da walakin goro a miya. Allah ya kyauta. Sako na gaba ya fito ne daga Abubakar Sadiq Belal, jihar Adamawan Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa. A yau ina son ku bani dama domin in yi kira zuwa ga gwamnatin tarayya da kuma ta jiharmu Adamawa akan matsalar rashin kyawun hanyoyi da garinmu Belal ke fuskanta. A gaskiya hanyoyi sun lalace matuka muna kira da gaggawa a gyara mana su. Sako na ƙarshe ya fito ne daga na mai ra'umar makera da Salihu Isa Fana Kebi suka ce muna mika saƙon jajantawa zuwa ga al'ummar ƙasar Congo game da iftila'in ambaliyar ruwa da ta afka musu da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda suka yi asara kuma Allah ya maida musu da alheri amin. wasikun masu sauraron mu kenan da Aisha Sule ta karanto muna yanzu kuma barin ba Madina dama. adadin waɗanda suka rasa rayukansu yayin wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta afkawa ƙasar albania a jiya talata ya haura zuwa 25 wannan ce girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ƙasar ta taɓa fuskanta cikin shekaru talatin. Wata kotu ta musamman da ke ladabtar da masu aikata laifukan ta'addanci a kasar Bangladesh ta yanke wa wasu mambobin wata kungiyar masu tsatsauran ra'ayin Islamu su bakwai hukuncin rai da rai bayan da suka kai hari a wani gidan cin abinci a Dakka wanda ya yi sanadiyar asarar rayukan mutum 22. Wani rahoton da jaridar New York Times ta fitar ya bayyana cewa shugaban kasar Amurka Donald Trump ya saki kusan dala miliyan 400 na tallafin kayan soji ne bayan da ya samu labarin korafin da wani mai kwarmata bayanan sirri ya yi kan dangantakarsa da Ukraine. Ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya karbi bakuncin shugabannin kungiyar Taliban inda suka tattauna kan yadda za a samar da maslaha game da yakin Afghanistan. A ƙarshe kuma wasu kamfanonin dillancin labarai na yammacin duniya wato na yammacin duniya da ke watsa labarai da harshen Persia sun caccaki ƙasar Iran bisa yi wa 'yan jaridanta da ke ƙasashen Turai da kuma Amurka barazana. ta kuma zargi iran da yi wa har ma da 'yan uwan 'yan jaridan da ke zaune a iran barazana a cikin wata sanarwar da aka aika wa sashen persian na muryar amurka wani mai magana da yawun bbc ya shaida cewa akwai karuwar barazana kan ma'aikatan sashen persian na bbc da kuma 'yan uwansu To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daddaren za mu sake baku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne- wai menene ra'ayinku dangane da makudan zunzurutun kuɗaɗe da ake baiwa tsofaffin gwamnoni shugabannin ƙasa 'yan majalisu bayan sun kammala wa'adinsu? Muna so mu ji ra'ayinku sai ku bugo ku bayyana mana ra'ayinku. yanzu a madadin aboki aikin nawa da ta taya ni gabatar da aikin madina ɗahiru mai shanu da kuma wadda ta haɗa mana shirin ta kuma ba da umarni sa'ida hamdan da injiniyan namu na wannan lokaci ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirin yau da gobe.